آه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na ashirin a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan kwanaki masu albarka ninki da ninki Allah ya yi rahama da gafara da yafiya da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da aminanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ta'ala a waɗannan kwanaki masu albarka Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya kuma ɗauki rayuwar mu akan imani dukkan abin da ya dame mu a ƙasar mu Najeriya musamman na talauci da kuncin rayuwa da ake ciki Allah ta'ala ya sawwaka wa kowa daga cikin kofofi da falalarsa muna roƙon Allah ta'ala kalubale na tsaro da ake fama da shi Allah ta'ala ya amintar da mu gabanni Allah ya sanya adalci da riƙon amana da tsoron Allah a zukatansu Allah ta'ala ya ba su ikon yin adalci da riƙon amana baya ga haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala bukatunmu gare shi na lahira da duniya Allah ta'ala ya biya mana sharri na duniya ko fitinan lahira Allah ta'ala ya kare mu ga baki daya wanda ya nufe mu da alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya nufe shi da alkhairi ninkin ba ninki wanda ya nufe mu da sharri muna roƙon Allah ta'ala ya shirye shi idan ba zai shiri ba Allah ta'ala ya mai da dukkan sharrin sa ya kare a kansa muna ashirin ga ramadana a yau daga an sha ruwa an kai azumi na ashirin to daren da ke gaba shine aka fara darare guda goma na ƙarshen ramadana bayan an kai azumi ashirin shine daren ashirin da ɗaya shine farkon ba yadda ake ɗaukar an kai na sha tara daren ashirin sai a fara ba usually wasu suna wannan dan ƙoƙarin a sauke ƙur'ani a yi izu shida shida sau goma sai a yi sittin sai a fara daga daren ashirin saboda ramadana a mafiya yawan lokaci ta fi karewa ne a kwana ashirin da tara ba talatin ba amma a ka'ida bayan an kai azumi ashirin ne tukuna kamar yau azumi ashirin to daren da ke gaba shine daren farko na kwanaki goma na karshen watan ramadan amma idan mutum ya yi kiyamun laila gabanin nan ma to ya yi yana da lada inda duka kwanakin ramadana in an yi kiyamun laila akwai lada kai kwanakin ma da ba ramadana ba kan yi kiyamun laila ai akwai lada a waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan a takaitan takaitawa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam babu wasu kwanakin da yake raya darare kamar darare guda goma na ƙarshen watan ramadan ummuna aisha radiyallahu anha as-siddiqa bintu siddiq dattijuwar arziki kuma ƴar gidan dattijon arziki abubakar siddiq radiyallahu anhu kuma iyali ga cikamakin annabawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a hadisi na 2024 a cikin aljami a sahi al-musnad al-mukhtasar min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari tace kana rasulullah idza dakhala al-ashru shadda bi izara wa ayqadha ahlahu ahlahu wa ahya laylahu a wannan hadisi na bukhari na 2024 take cewa idan kwanaki goma na dararen ramadana suka shigo fiyayyen halitta shadda izara yana daura bantansa daura bante karin magana ne shine cewa wato yana nada dantse don bauta yana kara kaini wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shine shadda izara sannan na biyu yana iya daukan kuma dukkan wata mu'amala ta jin dadi a dare yana rage ta hatta mu'amala da iyali yakan nisance shi a lokacin ba wai don haramun bane ba haramun bane amma don a samu nutsuwa zuwa ga bauta yana kuma ta da iyalansa a bacci dukkan yaran da suka kai shekara bakwai ya dace a koya musu yin sallah ita ibada koyanta ake yi wanda fa bai koya ba zai iya ba za ka samu dattijo dan shekara saba'in tamanin tasa'in in ka kawo shi nan awa nan ba zai iya zama ba a duk minti dai sai ya duba agogo sau uku sai ya yi hamma sai ya saboda ki ba zama a majalisin ilimi ba amma za a kai shi wajen da ake sabga ta duniya to zai kwana tun daga tara na dare har gari ya waye suna mitin ana haɗa ya za a cutar da wani to shi sa bautan Allah koya ne sai mun koya wa ƴaƴanmu yin sallah yin azumi in mu koya musu ba suka girma ba za su yi ba in ko suka yi ba sa yi da kwaɗayi to shi sa mu rika yi ko da yin azumi irin ɗan rabin nan ne yaro ya azumin moɗa duk yana da kyau don su koyi ibada din a rika koya musu kaɗan kaɗan suna haurawa so yara a tashe su su yi sallah iyalai da suke cikin halin rashin tsarki su ma su tashe sallah ce ba za su yi ba za su yi sauran ayyuka na ibada wa ahaya lailahu kuma yakan raye sa gaba ɗaya da ibada waɗannan kwanaki yana raya su da ibada yan uwa mun samu ramadana na shekara ta 1446 Har ga Allah duk cikin mu babu mai tabba cewa ramadana ta 1447 za mu shaida ta babu tabba kowane mutum bai da tabbas ta Allah na iya zuwa a kowane lokaci rahama ce ta Allah ya sanya lada da ibada waɗannan kwanaki ake samu da yawa musamman daren lailatul qadr wanda ke zuwa a wuturi rahama ce ta Allah subhanahu wata'ala don lifespan din mu an takaitacce ne tsawon rayuwar mu za a wuce 60 70 yan kadan ne ke haura 70 sai Allah cikin sa sai mana baiwa da dare guda daya da idan kai ibada a cikin sa yafi dararen da babu shi ibadar da aka yi babu shi in kullum ana kiyamun laili na tsawon sama da shekara 83 sama da shekara 83 idan ka dace a wannan dare da musamman idan ka yi ibada da neman lada a wurin Allah da kuma imani a zuciyarka za ka samu wannan lada don haka ina mana wasiya yan uwa ce a waɗannan kwanaki masu albarka mu zage mu amfana da su a waɗannan jarare mu tabbatar kullum mun yi sallar da qiyamul layli mun yi ko tarawihi ko tahajjud wannan yana da matuƙar muhimmanci na biyu a jararen mu karanta qur'ani karatun qur'ani na cikin manya manyan ibadu da ake zuwa ga Allah subhanahu wataala na uku mu yawaita yin istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah neman gafar Allah babban ibada ce musamman a karshen dare wajen biyu uku hudu na dare har zuwa fitowa alfijir mu yawaita istighfari na hudu mu yawaita neman afuwa na Allah subhanahu wataala Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni na biyar mu dage da neman aljanna saboda ita ce kololuwa e, neman aljanna ibada ne a wurin Allah kuma mu roki Allah aljannan firdausi na shida mu yi kokari dukkan bukatunmu na duniya kada mu manta so mu roƙi Allah subhanahu Ta'ala ya biya mana na bakwai mu sanya iyayenmu a addu'a suna raye ko sun koma zuwa ga Allah suna da tsananin buƙatar addu'ar mu na takwas mu sanya ƴaƴanmu da iyalanmu duka a cikin addu'a suna da tsananin buƙatar addu'a zuwa gare mu na shirya daga wurin Allah subhanahu wata'ala addu'ar iyaye ga 'ya'ya Allah ta'ala yana karba sai na nawa sai na tara mu yi addu'a ga 'yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya abokane ne aminai ne makwabta ne malamanmu ne da makamantansu na da matukar muhimmanci mu musu addu'a na goma a cikin abin da za mu yi a wannan dare da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ne mu yi ƙoƙarin tuna mai muke so mu yi daga nan zuwa next year sai mu roƙi Allah ta'ala ya ba mu ikon yin su a wannan shekara da don a daren ake approving budget na shekara guda so irin budget da ka zo da shi a wannan dare din za a maka approving wannan budget din shi za ka kira shi da cewa inna anzalna fi lailatul qadr daga kaddara so a wannan daren ake rubuta budget ai approving budget din gaba daya to sai ka roki Allah alheri kar ka je a daren kana ce Allah sa cikin El Clasico ku ci ba su rana ko ku ci Real Madrid ya dace ka tuna wani abu da kake bukata na shekara guda budget ɗinka me kake so a maka maka fadar na rayuwar duniya da lahira a wannan dare sai ka roƙe shi yana da matuƙar muhimmanci mu yi wannan al'amari din kuma a cikin addu'o'i na goma sha ɗaya kada a manta da isa ali ibrahim <laughs> kada a manta da mu muna mika ƙoƙon bara a kowane kategori sai ka samu muna mika ƙoƙon bara Allah ta'ala ya sa mu dace magabatanmu na kwarai suka ce inda ba dan Allah takaita daren lailatul qadari a kwanaki goma na karshen wata ba na karshen wata ramadan da duk ibada da suke yi a ainihin wannan kwanaki goma haka za su yi shi a dukkan shekarar a dare dukkan shekarar a dare haka za a yi ibada to amma cikin hikimar Allah sai babu a fana goma goma ma witiri yanzu wannan na farko daren da ke gaban mun nan na 21 na cike 23 25 27 29 duka suna cike kuma a musulunci dare ke zuwa gabanin rana yanzu muna da darasin 20 a bakin azumin 20 a bakin mu daga mun sha duk ruwa daren 21 ya fara so sai mu gane ta dare ne gabanin wuni wannan a takaice ne don ya dan ba mu guidance na waɗannan kwanaki masu albarka Allah ta'ala ya zatar da mu ya kuma sa ba yi asarar wata ramadana ba Allah ta'ala ka sa ba yi asarar waɗannan kwanaki masu albarka ba ya hayyu ya kayyum ya zal wal ikram الله كتاب من أثار وأنه كان كما سؤال مركبة اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم ارزقنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتصابا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقنا بالإيمان اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر المبارك اللهم اللهم وفقنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم تقبل دعاءنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين mu yi wa garuruwan mu addu'a ƙauyukan mu addu'a mu yi wa ƙasar mu addu'a mu yi wa addinin mu addu'a mu yi wa ƴan uwan mu masu rauni da ake azabtarwa a duniya addu'a Allah shi sa mu wanke lafiya in akwai tambayoyi masu ma'ana injiniya Ibrahim Bismillah sai mu yi su a takaice saboda lokaci don ba sai na tsawaita bayani da yawa ba ko sai a fahimce ni insha Allah ta'ala wannan mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya sadar da iya Allah ya sadar wa iyayen malam da alaran ma da rahmat da wannan wata mai albarka amin ya hayyu ya yace cewa tambaya ta ita ce menene hukuncin masu kama wajen zama a masallaci sai su sa alqur'ani a matsayin shaida daga karshe ina ƙara addu'a Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani Allah ya ƙara mutuncinsa da zuri'arsa baki ɗaya na gode a shawarwa Amin ya hayyu ya hayyu muna godiya da addu'o'i. a cikin asharhul mumke ala zabin mustaqni na fadilatu sheikh muhammad bin salih al-usaimin al-wahidi at-tamimi rahmatullahi alai a mujalladi na biyar ba na ɗari da hamsin da uku yana cewa kama wuri a masallaci asalinsa ba abu ne mai kyau ba sai dai in mutum ya ɗan tashi ne don ko ya jaddada alwala ya dawo da gaggawa kuma ba a tsaye da sallah ba to a wannan hali an yi sauki dalilin cewa an yi sauki shine dogaro da hadisi da ke cikin sahihu muslim da ke cewa man qama min majlisihi kuma rada ilayhi fa huwa ahqqu bihi wanda ya tashi a wurinsa sai ya dan fita kadan sai ya dawo to ya fi kowa cancanta da wannan wurin wannan hadisi iya sai ku muslim hadisi ne na 2179 a wannan sai yake nuna cewa idan kana wuri a masallaci misali an yi sallan isha sai aka ce za a ba da minti 30 gabanin tarawih ko 15 sai alwala ta warware sai kace bari ne da gaggawa na dawo gabanin a sai da tarawih sai ka fita zaka sabunta Allah ka dawo to in ka dawo ba a fara sallah ba ka kowa cancanta da wurin matukar ka bar ka ko hularka ko kuma ka da kake karantawa a wurin saboda bukatar ba ta tsawaita ba ko kuma daga gaggawa kana cikin sahu sai ka ga direban ka ta window ya zo yana so magana da kai sai ka bar wurin saboda kana ba san iyalanka ke neman ka sai ka je kai magana da shi ka dato a nan kai ka bi cancanta da wurin amma irin kama wuri da shari'a ba ta amince ba ne ba ka taho masallaci ba sai ka kira wani abu ya saka ce kama mun waje a sahun farko wannan baya halatta a musulunci in kana son wurin sai ka zo da gaggawa ko kuma an yi sallan azhar sai ka ajiye kudin ka a wurin kace zaka jira hala asar kuma kai baka wurin a nan malamai suka ce nan ma bai yi ba sai dai in kawai tashin da kai a wurin za ka yi alwala ne ka dawo ko kana cikin sahu sai ka ga wani kon na gaggawa a wayarka ko daga iyalanka ne cewa akwai ojen abu ka ɗauka da gaggawa ko akwai matsala a gida wannan matsalar na iya sa ka fita a masallacin da gaggawa ka ji menene ake ciki duk waɗannan sun halatta amma ɗabi'a ta a kama wuri wani bai zo ba wani ya kama masa ko kuma kana kafi kawai ka aji a sahun farko kullum kana wuni a baya sai an zo sallah tukuna ka zo kai ta bala'i waye sai a zauna maka a nan bai ba in kana son wurin ka ne da sahun farko farkon a yi tikafi shine wajen zaman ka in ka tashi ka dan fita ne ka dan kuskura bakin ka ko ka dan sha ruwa ko ka ci abinci ko ka dan yi dan alwala da gaggawa ka dawo a wannan hali shi yake halatta amma ba mu zo ba a kama mana ko mu yi wata sallah mu tafi wata sabga kuma mu kama sahu duka wannan baya halatta ko mu yi sallah sai mu bar kaga dan a wurin sai mu koma wajen masallaci muna hira ko muna nufin a kama to wannan bai yi ba amma ko a wannan hali idan ka fita alwala sai aka tsaye da sahu to ana tsina da sahu wurin nan ba naka bane don ba zai a safo mu bar gibi saboda muna tsammanin za ka dawo sai ka yi hakuri in ka dawo sai ka je ka jona safo duk inda ya sawaka wannan shine daidai wallahu ta'ala ta'ala sai malam mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh suna sunana muhammad kai wakili daga kashiru a karamar hukumar kusu a jihar bauchi ina yi wa malam barka da wannan lokacin to mu ma muna maka barka da wannan lokacin tambaya ta ita ce menene hukuncin wato dukan yara a masallaci alhalin ana cikin sallah saboda suna magana ko kuma suna wasa sheikh saleh bunu abdullahi bunu fauzanul fauzan a cikin sharhansa na igasatul mustafi ya yi magana akan matsayin dukan yara ko a masallaci ko a wajen masallaci don tarbiyya ko don makamancin wannan a shafi na 282 a cikin igasatul mustafi ya ce akwai matakin da yake halatta a daki yaro akwai wanda baya halatta sannan akwai irin dukan da ke halatta akwai dukan da baya halatta a wani hali yake halatta a dake shi ya ce dukkan yaron da ya kai shekara goma idan ya zama baya jin magana ana iya dukansa amma kar a yadda a dukan da zai ji ciwo kawai dan duka ne dan da dasarwa inda aran ma amince sai na kwatanta muku irin dukan kare ma zai gwada dawa kare ma ce bismillah amma ban yi sana gwada ba mutum ba zai je da ci qur'ani ba yace ya halatta a daki wanda ya kai 10 years amma wanda bai kai 10 years ba a babin ladabi ba a so a dake shi sai dai a tsoratar da shi dogaro da hadisin da ke cikin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith madad fadil da fiyayyen halitta ke cewa muru abna'akum bis salati sab'in wadribuhum li asharin wa farriqu bainahum fil mazaji hadisin iya cikin irwa hadisi na 247 yace ku da ku umurci yaran ku da yin sallah in sun kai shekara bakwai ku da ke su in sun kai goma sannan ku rika raba tsakanin su a wurin kwanciya in sun kai kirmiye a rika raba musu katifa kada bari suna kwana da juna a sai ce in ya kai kirmiye ya halatta amma malamin suka ce dukan yaron da bai kai kirmiye ba za a so limaza li'annar rasula haddada don mazan Allah ya yi iyaka ce in sun kai 10 years Wanda ya ce in yaro ya kai 10 so yaron da ya kai 10 aka ja kunnansa aka yi nasiha aka yi kaza bai ba ana iya dan dukansa amma duka kada malamai suka ce in bulala za a yi kar a dake shi inda zai kwasa fiskarsa ko wuyansa sai a dan daki ko dan cinyoyinsa ko dan shara ɓarsa haka da bulala kuma ko a nan a ka'ida ba a yi wa yaro bulala da ya wuce guda goma don hadisi ya inganta cewa la yujladu ahadun fawqa ashara aswat illa fi hadd min hududillah wannan hadisi muttafaqun alayhi ne yana muslim hadisi na da 3222 mazu Allah yake cewa kada a daki wani sama da bulala goma sai dai in za a sayar masa da haddi ne daga cikin punishment na Allah wanda Allah ya kira adadi kamar wanda ya zina bulala 100 ko kasafi tamanin. to amma in dai ba haddi ba ne a matsayin ta'aziri ne tsoratarwa ba a dukan yaro sama da bulala goma ko ma wane ne kuma a nan ma ba wai da ƙarfi za a yi ba irin ɗan barazana ne kar ka kara saboda in ka sabar wa yaro da duka da yawa ya daina tsoron duka to nan gaba ba abin da za a masa kuma ba shi tsoro shine hatsarin dan abin tsoro ga uba shine duka ran da uban ya saba duka yaron ya goge da duka ya zama gogagge a duka so daga nan ba a tunda za a masa barazana in kace kisa ne ya san ba za ka kace shi ba in yace kace za ka jefa a rijiya zan ba haka bane kuma da man barazana ka duka ne to ka ganar da makamanka shi sa shi kasar makamin karshe ba a yadda a bar yara su saba da shi shine bulala a ka'idar suna ma'ana ana rataye bulala a gida suna ne amma yaro ne suke kalli na kalli dorina waye ya kai shekara hamsin a nan ko sittin a gidansu babu dorina a ma akwai a gida yawwa mu ba duka ake ba amma iyayenmu suna yasa ce to kalli nan daga ta kalli da dorina fada sai ka ce to na yi shiru shi ke da zauna lafiya so an fi so a yi barazana da ita ba dukan ba mafhum wallahu ta'ala alam idan suna laifi a masallaci sun kai ten ne an yi an yi a gyara ba a yi ba ana iya yin dan ta'azirin an kiyaye sharaɗin nan ba a hana ba amma in ko ba haka ba to a yi ci gaba da musu barazana shi ya fi dacewa wallahu ta'ala alam sai malam ya tambaya ta karshe saboda lokaci ke cewa assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ji iyaye da rahama tambaya ta ita ce menene hukuncin shigar da yara saurin gaba daga bisani kuma idan manya sun zo sai su daga kafa ita cewa wasu salam na gode malam allah ya fi kiyaye mu sha ruwa lafiya sa'an mara akwai masu neman hasuwoyi daga cikin akwai wanda za mu rubuta kuma kuma kana mai zan sama kuma suna bukatar malam ya sa addu'a sai wasu ma'aikata da suka bace a garin yobe shaidan sun yi wajen shekara hudu a hannun yan sa'ad da har yanzu ba mu labarin su da haka suke neman hannun malam ya sa su a zuwa allah ya fitar da su sai wata mahaifiya da aka yi mata aiki ba ta da lafiya kuma suna bukatar allah ya ba ta lafiya sai malam kamar yadda a kullum madarasin da yake daukan baki yau ma akwai babban da ya sauko tun daga wato wato gusau wato da bello muhammad na sautaki yanki na sfc gusau shi ma ya taho yana yana so ya yi karatun malam to alhamdulillah jiya ma mun yi da rector na federal college of education gombe ya zauna a can baya sai bayan ina misalai shine nake na ga wani dan statistics a zaune a can na an goshi to dakta muna maraba da zuwa ka insha Allah yanzu da sauran yan uwa duka da suka zo Allah ya albarka masu bukatun addu'o'i duka bukatunku muna roƙon Allah alhayyu alqayyum Allah ya amsa mana dukkan waɗanda suke da damuwa aka karanta Allah ya amsa wanda ma ba a karanta ba suke da bukatuwa duka Allah ya biya mana bukatunmu muna roƙon sa da sunayen sa na alhayyu alqayyum tambaya kan saka yara ƙanana a sahun gaba dogaro da hadisi wanda ke cikin bukhari hadisi na 685 hadisin anas bin malik radiyallahu an ya tabbatar da cewa yaran da suke da dan nutsuwa ya halatta a sa a sahun sallah ko da sahun farko ne al hadisin anas bin malik Allah ya kara masa yadda yake cewa ana yace sallaitu khalfan nabi ana wa yatim min baitina khalfahu wa ummi wa ummu sulaym khalfana yace manzon Allah ya mana sallah ni da wani maraya muna bayansa sai mahaifiyata da ummu sulaim ko suna bayan mu kaga da yace yatimun ai duk wanda aka ce yatimun a ka'ida bai balaga ba saboda yatimun iya nufin yaron da babansa ya rasu ne amma bai kai munzali ba ake cewa yatim kuma sai yace ni da shi mu muke sahu directly bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka duba littafin taisirul allah sharha na umdatul ahkam na Sheikh Abdullahi Bakkar a mujalladin farko karkashin hadisi din da yake umdatul ahkam da ma fi mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim ne to wannan hadisi na 682 a bukhari da ya zo kansa a mujalladi na farko namba na shida. sai ce wannan ke bayyana mana ya halatta ga yaro da ke da nutsuwa a sashi a kafin sallah sahun farko babu dokar da ta hana ta shari'a matukar zai nutsu ba zai bata sahu ba kuma musamman ya kai shekara bakwai a sashi ba bambanci tsakanin farilla da nafila ba bambanci tsakanin sallah a masallaci ko sallar gawa ba bambanci sallar juma'a da sallar idi duk yaron da ke da nutsuwa kuma ya zo da wuri masallaci sai ya shiga safin farko ya zauna ya nutsu ba wani babba bai zuwa ce kai ko ma bai ku ne ba a wannan seniority din a masallaci in ya riga ka zuwa bashi auren sa ya zauna mafu sai wallahu ta'ala ta'ala ƙaran ma in ka gane ya za mu tashi bismillah ina zaton dai aya ce ta 175 a ali imrana ko ya zama kenan in haka ne saura aya 25 a gama sura Allah shi mana jagoranci na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ni dai ina da ja ta ga ni da shi waye ni ne ko shi to na maka wani inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a فلا تخافوهم وخافون إن كنتم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر

خيرا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين آية دليل سبعين ديار أتتين آل إمران الله يتي إنما أبن سني كدي ذلكم الشيطان يخوف أولياءه wannan shaidan ne yake tsoratar da waliyansa yana kuma daukan yake tsoratar da ku da waliyansa fala taqafuhum kada ku ji tsoronsa wa khafuni ku ji tsorona in kuntum na in dai da gaske ko masu imani ne to tsoron Allah ake ji ba a jin tsoron shaidan wannan aya na da alaka da abin da ya faru a yaƙi na hudu kamar yadda malaman qur'ani suka faɗa irin imam ibnu kafir a cikin tafsirin qur'anil karim abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alaihi a cikin al-jami' da ahkamil qur'an irin su imam al-bazawi rahmatullahi alaihi cikin ma'alim tanzil cewa waɗanda suka ji tsoro suka gudu a uhudu da waɗanda aka ce a dawo yakin uhudu muna ita musu kada ku je ku sai munafiki zai ce kar ku je yanzu ka dawo kana karye ka dawo an fasa ma kai kuma za ka koma wannan aya ta shafe su sannan kuma ta shafi dukkan wani abin da shedan a yau zai tsoratar da kai kan bin Allah duk ya shiga ciki don hukuncin bai takaita ga sababin nuzul kadai ba ya shafi dukkan wani hukunci na abin da zai faru a yau ila ayyari sallakul arza wa man alaiha har zuwa ranar da Allah zai gaje wannan kasar da abin da ke kan kasa da mafhum ayi kalmar innama menene hukuncin ta adatul hasr in an ce innama aka ce a datin hasar abin da ke nufi shine dukkan abin da ya dace a gaya maka a wurin an faɗe shi kuma dukkan wani abin da bai dace a faɗa ba to ba a faɗe shi ba shine wato an gama magana duk inda a larabci aka ce maka innama aka yi magana shine duk wani abin da ya dace a gaya maka na tsira a wurin an faɗa duk wata hanyar shaidan ta halaka an maka bayanin bayaninta sai a ce innama a mafiya yawa yakan zo adatul hasr ne amma wani lokaci yakan zo bayan adatul hasr ya zama litaqdim ma hukmuhu at-ta'khir aw lita'khir ma hukmuhu at-taqdim sai ya kara akan wannan kuma yakan zo lin nafi wal isbat innama na iya zuwa ta kora wani abu ta tabbatar da wani abu duk ya shiga cikin hasr hmm. amma dai muhimmin abu waɗannan hukunce hukunce duka uku suna shiga cikin innama a gabatar da abin da ya dace a jinkirta ko a jinkirta abin da ya dace a gabatar ko kuma a wani lokaci a kora wani abu a tabbatar da wani abu to ai a din ma an kore an tabbatar an kuma gabatar da wani abu shine me an fara gabatar da tsoron shedan aka zo daga ba kai maganar tsoron Allah wanda tsoron Allah shine muhimmi mafu sai to haka innama abun sani kadai zalikum zadin nan ka'ida ismul ishara ne mukhatab kuma shine kum din nan wannan kadin in dai ne a ce zalika in mata ne a ce me eh kunna za kunna zalikunna me ya dace a fada hmm? me ya dace a fada hmm? <laughs> <laughs> kan ba ta bugu lokaci shike dan kunnan da kun gane kunnan Da za jazakumullahu khairan to wannan shine eh shine to kaida haka za a saka Yawwa. to inna ma zalikum shaytan lalle abin sani shaitan ne gare ku Shaitan mun sani halitta ce daga cikin halittun Allah wanda Allah ya halitte shi don ya jarrabe mu a gwada imanin mutum a duniya a ga za mu bi Allah ko ba za mu bi Allah ba kawai shaidan manufar jarrabawa ne gare mu kamar yadda a makaranta ake maka jarrabawa kana iya yin jarrabawa first term ko second term ko third ko first semester ko second semester ko promotion a wani wuri sai an maka jarrabawa an maka interview mafu wanda ya tashi a tsangaya ana kai hadda akwai ranar karban hadda a tsangaya wata rana da wanne ne yawanci a najeriya laraba da yaushe <laughs> yana tsatsa daga makaranta zuwa makaranta wasu litinin wasu lahadi wasu laraba wato karban hadda to yadda muke karban hadda ko na to a duniya Allah ya turo shi ne dan a jarraba mu jarrabawa kuma ya taimaka mana mu gyara dan mu je lahira mu shiga aljanna yukhawwifu awliya'a shedan ne yake tsoratar da waliyansa kalmar yukhawwifu awliya'a awliya a matsayin menene a nahawu nan? a matsayin maf'ulun bihi ne amma ka'ida mu kiyaye yukhawwifu na yi wa maf'ulai ne guda biyu ne na saba in ka ce auliya maf'ul ne to ina dai maf'ulun asalin maganar an goge ɗaya maf'ulin ne shine abu awliya'ahu aw kun bi ishi. shine shedan yana tsoratar da ku ne da waliyansa ai a yanzu ba ma ga shaidan daga ka tashi za ka ɗan taimaka ka ce bari dai akwai kana da ɗan kuɗi miliyan goma akwai zakka a kanka zakkan nan is one over forty kira tunanin za ka cire ta nawa ne zakkan miliyan goma shi ne 2.5% ya zama nawa eh? ah, a yayi yawa a ah, rama bai kai ba eh 250 Allah ya maka albarka arma yake yace 750 kaji ka da yake abin ba qur'ani bane a ah, ce fa kai balibin lissafi ne ma ba me bi na kare da karanta da lissafi digiri da masa sun arama duka lissafi ne so eh, ala ayi halin zakan miliyan goma naira dubu ɗari biyu da hamsin sai za ka cire sai wani ya zo ke maka ita zakar na ma ba tana faduwa akan mutum ba a ka'ida to wannan mutumin da ke ce maka zakka na faduwa kanka waliyin shedan ne turo maka shi tun da shi shedanin ba za ka gan shi ba ko a cikin mutane ne yake turo mutane kana tashi za ka ji masallaci daga ce ga hadiri sai wani ya ce amma fa malamai sun ce ai larura na yadda wajibi sai ka eh, haka ne akwai azdaruratu fi ulmazura wallahi waliyin shedan ne ko kuma ana cikin bukata za ka taimaki marayu zai harka tunanin to ba kai ɗinkin kayan sallah wa iyalanka ba kuma ai marayu kayi bara bariya ma ka yau shekara takwas kana yi to ai taimakon marayu baya karewa wannan shedan ne turo sa ko za ka taimako sai ce maka na Allah baya kaɗan wannan asalin na Allah baya kaɗan asalin sa hadisin shedan din ne wallahi na Allah yana kaɗan harkar Allah in za a yi da gaske ake yin sa amma ba zai yi kana da arziki Allah ya rufa maka asiri ba kullun sadakar ka naira 100 200 500 na Allah yana kada ai a ko sadaki ai fayyar yadda ake ba da shi yanzu mutum zai aure zai aure ka sadaki sai ka maka naira 500 Allah ya rinku zauna lafiya so mu kiyaye cewa na Allah baya kadan ga wanda yake juhudul mukil ƙoƙarin marashi dubu ɗaya ke da sai ba da ɗari ɗaya gudumawa ya yi ƙoƙari amma kai allah wajen ba maka asiri maka ce na allah baya kara so duk wannan shi ne shaidan yana tsoratar da ku da waliyarsa, dukkan lokacin da za ka yi wani aikin alkhairi sai ka ga wani ya zo yana discouraging ɗinka daga wannan bin allah ɗin to ya shiga cikin inna ma zalikum shaitan yukhawwifu awliya'a ya tun kudo wani waliyinsa ne kawai ya zo ya tsoratar da kai mai yiwa ba full time waliyin shaidan ba ne amma kowane mutum shaidan kan iya nasara a kansa na ɗan lokaci wani lokaci ma wani bawan allah ne sai hana ka aikin alkhairi saboda a daidai lokacin shaidan din yi nasara a kansa mafhum sai to haka shaidan ke tsoratar da kudo da waliyinsa shi yasa a ka'idan malamai alkhawf tsoro kala uku ne gabanin mai magana a kai na sha magana a kan cewa iya daga cin abin da ke nuna mana karancin vocabularies a hausa karancin kalmomin hausa a wurin tafsiri sai da in ka zo sai ka yi ta stragile ba kuma ina cewa hausa a yare bayi da kalmomi ba hausa a yare ya fi ruka jewa a duniya nuna fasahar iya magana amma in ka kwatanta shi da larabci tun da larabci yaren ƙur'ani ne to sai ka ga kasawar hausa a matsayin yare kuma duk yaren da ka ɗauka ko yarbanci ne ko inyamuranci ne ko tangalanci ne ko ibranci ne ko igalanci ne ko teranci ne ko fulatanci ne kowane yare in ka kwatanta da ƙur'ani sai ka ga da larabci sai ka ga ya gagara don larabci gagara ba daure a yarurruka in ka ɗauki bahaushe in ya yace ya ce sai ce yana tsoratar da kukar tsoro ke tabbatar alkawar in muka zo maganan kashiya sai a ce tsoron Allah in aka zo takwalla sai a ce tsoron Allah so dukkanin su uku daban-daban ne khawfun la daban khashiyatun la daban takwalla daban amma unfortunately in mun zo ta fili ko sai a ce tsoron Allah a wuce amma ma'anar su ba ɗaya bane suna da alaka da juna amma ba sa daukan ma'ana guda ɗaya mafhum in ka banne yukhawwifu awliya shine tsoron kawai shine asalin fassarar tsoro in an ce khawful la kace tsoron Allah to shine asalin fassarar tsoron Allah amma khashiyatul la ya dace a ƙara bayani in kace taqwallah ya dace a ƙara bayani iya khawfullah ne kadai za a bari da ma'anan tsoron Allah amma sauran sa an ƙara bayani mafu sai yadda haka malamai na a'malul qulub ayyukan zuciya suka ce tsoro kala uku ne cikin abin da ke da alaka da kadai ta Allahnka tsoro na farko shine tsoron haramun tsoron haramun shine irin wannan tsoro din yukhawwifu awliya'a dukkan wani abin da Allah ya wajabta maka kana tsoron yin sa ko ba ka da nutsuwar yin sa to wannan tsoron shaytan ne dalili kuma inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'a yake tsoratar da waliyansa shi khawfun haramun ne na biyu akwai khawfun wajibun tsoro na wajibi shine a cikin ayar Allah yake fala takhafuhum wa khafuni ku ji tsoro na to kaga tsoron Allah shi tsoron wajibi ne dole sai muna jin tsoronsa na uku akwai khawfun mubahun wato tsoro na halal tsoro na halal shi khawfun wajibin tsoron Allah na ce masa shine khawfu sir shine tsoro na sirri tsakaninka da Allah kai kadai kana karanta Qur'ani ba kowa a wurin a cikin dare kana zubar da hawaye shi kuma na biyu tsoro na haramun din Shi ne ake kiransa da khaufin shaitan wa auliya uku. Khaufin shaitan wa auliya shi tsoron shaitan da tsoron waliyarsa sai na uku na halal shi ne tsoron kamar masjidi shi wannan halal ne shi eh, khawfun mubahun ko khaufin ɗari'i wato tsoro na halal ko kuma tsoro na ɗabi'a natural tsoro ɗan adam na tsoron maciji tare da za ka iya kashe maciji a gidanka amma ba baka yadda ku yi fito na fito in yayi yo kanka sai ka ja da baya sai ka kai masa duka to wannan ja da baya da kake halal ne ko tsoron zaki halal ne hatta annabawa da manzanni a cikin su akwai wanda sun yi wannan tsoro na ɗabi'a da tsoro na ɗabi'a ya halatta kana jirgin sama kaga za a shiga hatsari ka ji tsoro amma kar ka yadda tsoro na ɗabi'a har ya raba ka da Allah shi da duk yadda kai ka rasa nutsuwar ka jin Allah annabawa suna tsoro na ɗabi'a shine tsoron wani abu da zai halarci da kai a duniya ba wai kana tsoron sa dan ka bauta masa ba ne kawai don kada ya cutar da kai ne a rama za ka ba mu ko da misali ɗaya ko biyu ko uku na irin wannan إنهم لا تصل إليه نجرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم wannan cikin suratul hud aya ta 70 daidai lokacin da annabi Ibrahim ya kawo abinci wa mala'iku ba su ci ba ya musu tayi ka'idan ka'idan balarabe ya baka abinci ba baka saba sai ce wannan akwai sharri ne to sai ya ji tsoro yana jin tsoro sai suka ce kada ya ji tsoro su manzanni ne daga wurin Allah kaga tsoron halal ne ya dauka wasu halittu ne na daban cikin suratul hud ta 70 akwai wani misali فأوجس fi nafsihi khifatan موسى qulna la تخف wannan zai zama suratu tsaha aya ta 67 kissar annabi Musa akan saharatu Fir'auna Allah yake kada ka ji tsoro kaga wannan shi ma tsoron halal ne sai na uku akwai wani misali فأصبح في المدينة خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب <laughs> suratul qasas kenan ko aya ta 18 da aya ta 21 kenan zai zama 18 da 21 haka ne wannan kuma kissar annabi Musa alaihi salam lokacin da ya taimaka wa dan kabilarsa akan wani har wancan ya rasa ransa to ai kaga ya gudu a garin yana tsoron kar a kama shi ne to wannan tsoro ne na me na halal tsoro ne tsabi'i waɗannan su ne aka sa na tsoro amma tsoron shaidan da duk wanda shaidan zai tunkudo ya hana ka bin Allah to sunansa tsoron haramun ne mafhum don haka yi ku auliya a wala takhafuhum Allah ce kada ku ji tsoron su wa kafuni ku ji tsoro na ne dalili da yake kada ku ji tsoron su saboda a kullun shaidan baya nasara akan mai imani kuma duk nasarar shaidan in ma yayi a nan duniya ne a ba zai yi ba kuma yana da runduna runduna da ke tafin da a cikin ba da ya taba gashe da ko akwai wanda ya taba gani akwai mutumin da ya taba gashe da babu wanda ya taba gani Su suwa yake turowa Rundunar sa kuna da misalin aya arama ko guda ɗaya استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حب الشيطان هم الخاسرون wannan wani sura ne mujadila aya ta goma sha tara ko a ce aya ta me ta nawa ne daga ƙarshe ta hudu Allah ya mata albarka jazakallahu khaira ai sai a rika gwada ku da haka shi zai iya saka gane ina kake a Kur'ani. Allah ya mata albarka to haka ulaika hizbu shaytan ala inna hizba shaytani humul khasiruna da shaydan da rujunarsa ga mai imani ba sa nasara Allah ta'ala ya kare mu daga wannan na'am don haka wa ne Allah ya ce ku ji tsoro na wannan shine tsoro na wajibi tsoron Allah kuma tsoro na Allah shi wannan babu sauki wajibi ne mu yi shi a kowane hali muke sai mun ji tsoron Allah Shi ne khawfun na wajibun adam za ka bada misali ko a wuce ko wani tsoro da za ka ba mu na Allah bismillah أما من خاف مقام وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي wa wannan cikin zariyat aya ta 40 da kuma 41 wa suratul naziat aya ta 40 da 41 sai sai kaga wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa in har ka ji tsoron tsayawa gaba ga Allah ka hana ranka abinda nake so to aljanna ita ce makoma aya ta 40 da 41 to kaga anan tsoro ne na me na wajibi mafu sai Allah ya ce ku ji tsoro na kar ku ji tsoron shaidan da waliyansa amma da sharadi in kuntum mu'minina in kuna da imani kaga in din nan shartiya ne ina fi'ilu sharti kuntum shine fi'ilu shar ina jawabu shar mu'minin in kuntum mu'minina in har kun kasance mu'minai to ku ji tsoro na don haka mafhumul mukhalafa wanda ba mu'mini ba fa yana jin tsoron shaidan amma mumini yana jin tsoron wa yana jin tsoron Allah shi yasa a ka'ida mai imani tsoron Allah ka yafi tsoron komai a duniya tsoron Allah ka yafi tsoron komai a duniya in ka rike Allah ba abin da ke baka tsoro kuma akan me akan ka rabu da Allah duk girman jarrabawa sai ta kara maka imani da Allah ai za mu karanta Habbai. suna tinkaran kalubale kuma imanin su na karuwa mun karanta a nan Ali Imrana ga kuma tan ahzab walamma ra almu'minun alahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu sajne wa ma zadahum illa imanan wa taslima aya ta 22 ahzab wannan ka'ida idan fitina ta tinkara ka daga shedar kana kara riko da Allah kuma imanin ka yana karuwa ba yana raguwa ba Allah ta'ala ya kara mana tsoransa ya kuma kara mana imanin mu na wala yahdunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yaruu Allah shay'an yuridu Allah an la yaj'ala lahum hawwan fil النار ولهم عذاب عظيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ya bata maka rai kada ya sa maka bakin ciki in gana kallon jama'a suna ta tsere tsere da gaggawar shiga kafurci innahum lan yadurru Allah shay'a wannan duk abin da suke ba za su cutar da Allah da komai ba yuridu Allah Allah ya ji'ala lahum hazzan fil akhirah kawai hakari cewa Allah ya sa ba su da rabo ne a lahira Allah bai sa musu rabo a lahira ba wa lahum azabun azim kuma suna da azaba wacce take mai girma ni da ku Allah ya kare mu daga azaba mai girma wala yahzunka alladhina yusariquna fil kufr kalmar yahzunka wa fi qira'ati sai a ce me wala yuhzinka ana karanta da haka me bambancin da nahawu yuhzinka da yahzunka idan muka dauki sarraf nasu da nahawu me bambanci wannan lazim a ba mabdi al-majhul bane eh. na'am eh ba majhuli bane ba majhuli bane wannan lazim muta'addi da lazim in kace yahzunka daga hazana ne ka kuma daga hazana. so fi'ili ne mutaddi da lazimi mafhum ka wanne ne mutaddi mutaddi shine ka saboda yana da me yana da ziyada kuma yana daukan mafulin bihi kin kace jaa ibrahimu wani fi'ili ne na'am wanda lazimi ne Allah ya maka albarka in aka ce ajilasa Muhammadu Ibrahim, ya zama mai muta'addi shi ne bambanci so dole ka bambanta la in ka ce wala ya hazunka daga hazana ne ala ne fa'ala yuhzinka ala wazani ahzana ala wazani af'ala so da haka wannan sulafi ne wannan kuma rubani ne <laughs> yanzu haka wala ya hazunka kada su bata maka rai suwa yusari una fil kufri in kuma ne ba ne in aka ce wala yi yuzinka ya zama me kenan fasararsa wala yi yuzinka kada ya bata maka rai me kenan allazina yusari'una fil kufr mafhum wannan da fassara lazimi ne sulasi wannan muta'addi rubai karka bari abinda suke bata ranka karka bari abinda suke ya bata ranka mafhum suwa ne ne allazina yusari'una fil kufr wanda suke gaggawa a cikin kafirci ɗabi'a ce ta duk mutum mai imani din ya ga ana bijirewa Allah baya jin daɗi a rai shi الله يا شيخ قد نعلم انه annahu الذي قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ثم وإن كان بون سورة والنصر na hali kuma yawa an'am dai aya ta nawa aya ta nawa talatin da da hudu Allah ya maka albarka haka ne an'am ba na hali ba aya ta daudo kana kaji na alamu innahu la yahzuruka alladhi yaqulu fa innahum la yuqribuna walakin adh-dhalimina bi ayati allahi yajhadun to ɗabi'a ce ta duk mai kira zuwa ga Allah in ya ga ana kafircewa Allah hankalinsa na tashi amma wanda kuma ba dalili ne zagi mutane ba sai su gaba da rarrashin su kamar yadda yan halitta ya ce alakar sa da mu shi mu muna ta kokarin mutane sai mun shiga wuta shi kuma yana ta karkadewa a jikin wuta ba zai bari mu fada ciki ba to shi mai karantarwa ransa baya baci dan ambata da zai sa har yi magana sabawa addini zai kwantar da hankalinsa ne ya gyara don mai abun fada baya fada shi duk mai abun fada baya fada mai kadallan wai matsaci shi yake kaiwa kasuwa amma mai tallan zuma gida ake zuwa a shi yanzu wannan taruwar a nan da kuka yi duka akwai wanda aka bashi naira ne ya zo babu me dalili saboda sakon Allah ne kowa zai kona man sai taho ya zo ya zauna ya ji amma duk wani taro in ba na Allah bai juwa ne sai an kawo bajetin tara jama'a jama'a za ku taru sai an dan bada wani abu a tattara su amma in taron Allah ne babu wanda ya san yadda wani ya zo nan wurin shi ne asalin tallan zuma ɗin fa kenan wala na kallazina una fil kufr gaggawa da suke cikin kafirci kada ya ɓata maka rai har ka yi maganganun da bai dace ba ka ci gaba da rarrashin su da kiransu su zuwa ga Allah subhanahu ala. kuma hasarin fa zuwa ga sabon Allah ka duba wani abu ma ba kafirci bane yanzu wa'azi kusan kashi 99 cikin dare duk inda ake wa'azi kyauta ne kada ne an gaba a ce a bada sadaka a wasu wurare yanzu a nan ba ma taba ga da hula ba a nan masallaci a kullum ana bada abincin mutum dubu ɗaya da ɗari biyu mafi kankanta wata ran har dubu da ɗari takwas kuma kowane mutum ana ba shi abincin dubu nawa naira dubu biyar naira dubu biyar wa mutum dubu da ɗari biyu mafi kankanta wata ran dubu da ɗari takwas da allah kai lissafin miliyan nawa ne kullum kusan miliyan tara ko abin da ya sama da aka ake kashe kula ba mutum sai ga kula a taimaka ba mafku sayyid a zo ba sallah kika ji wa'azi ka tsaya kai magariba a baka abin ba kika ka ci abinci ka tafi abinka kuma abincin naira dubu biyar mutum daya amma in harkar duniya ne yanzu taron kwallon kafa kike sai ka saya ka kona man ka kaje kuma sai ka je can tun daga gate sai ka ga wani jami'in tsaro da doguwar bulala ga tashar da kana bi gefe kare da ke ka kuma kana wurin can sai wani ka sai a yau kansa kuma sai a zo ana duka wani kato ya banga je ka faɗi kuma ba kai ake nema ba a jake ka da bulala da kuɗin ka da kike ɗin kuma ka sha duka sai za ka gudu sai shi daga ce habawa da ba kai ka kanka ka ya gudu ba kuma ka dafi ka bar kuɗin ka a nan wurin sai ka dawo ka zauna shi sa harka fa ta ita ce harkar Allah ita ce harkar ai salloli biyar a jami'i ba ka ba da kwabo daya juma'a babu jin wa'azi babu a rediyo ba wanne zai biya a sama kana ji a rediyo ci baka sai da aka yi aka saka ba shi yasa ilimin ya mana yawa addini ya zama bulu wani bai ga darajarsa Allah ne ta samu wani ya lafiya to da ka suna gaggawa cikin kafirci wato gaggawa sabon Allah yake sa ma sai an kashe kuɗi a mutane kuma suna jira su kashe kuɗin kuɗinsu don su sama wa Allah amma bin Allah kyauta ne bulus ne amma ba kowa yake iya yi ba ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا ba za su cutar da Allah da komai ba yanzu duk duniya idan aka kafirce Allah zai cutar da Allah Allah ba zai cutar da Allah ba yana iya yin al'aza amma ba zai azzarar ba har ma za ka ba misali ba ya ne a Qur'ani إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب وأعد لهم عذابا مهينا جزاكم الله خيرا إن الذين يؤذون الله ورسوله muhallin shahidi yu'zuna Allah zai zama cikin ahzab aya ta 57 zai zama haka ne waɗanda yi uzun Allah suke cutar da Allah da manzonsa kaga nan yi uzu yana daga cikin matsalar Hausa kaga a nan ya ce lan yazurullah shay'a ba za ku cutar da Allah da ko ba kuma ya ce man da ke iya korewa har abada a can kuma ya ce a cikin ahzab bakwai 57 ce suna cutar da Allah da manzonsa kaga a hausance muna fassara yu'duna da lan yazuru duka cutarwa ne amma ba dai ne. shine matsalar language wato shi qur'ani balarabe ne duk iya hausan mutum da iya kowane yare a duniya in zai fassara maka qur'ani yana baka shine kawai dan ji da halinsa amma da nake cewa baka jin sa a qur'anancin sa sai ka ji shi a balaraben sa idan ka ji qur'ani a balaraben sa shine a yadda yake a qur'anancin sa ke sa dukkan tafsirin qur'ani da wani yare ba qur'ani bane sai dai fassarar qur'ani a larabcin ne Kur'ani amma any other language sai a ce fasaran Kur'ani yanzu ka duba anan ya ce layyadur la sha ba su da Allah da kuma ba a hazaf ta da baka ke jiya kuma suna cutar da Allah da manzo amma bambancin nan kalmar aka yi aiki da shi can kuma azane to akwai bambanci tsakanin za da agur amma ba haushi bai bambance su kalmar burro da ce ba za su da Allah ba Shi ne cutarwa da ke da wani tasiri a jikinka physically zarra kuma aza kuma shi ne cutar wanda bai iya cutar da kai fizikali. sai yana iya cutar da kai ko psychologically ko kuma ya sa maka dan wani trauma da bacin rai yanzu misali idan na dauki bulala ko aka dauki bulala aka buga mutum an masa kalmar zarra ne ko ainihin abdur ne aka masa ko kuma al'aza abdur ne amma idan ka zo masallaci wani ya ci albasa a abinci sai kana jin hamamin albasa kana ɗaukawar da kai abdur ne ko kuma al'aza al'aza ne shi ne bambancin su shi sa ake cewa in ka ci albasa ko da farnuwa ta ba masallaci ai kaga dan ka tsaya kusa da mai cin albasa ba wai cutar da kai ke kaman bulala ba to ne shine bambancin su wato adama kana da ayar da suka zo duka biyu a ciki da kalmar al'ala da abdu akwai lan yadurrukum illa azza haka ne lan yadurrukum illa adha hmm. wa yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsurukum jazakumullahu khairan nan ali imran 111 sai Allah yake la yadurrukum illa aza. ka gani ba za su yi muku abdur ba ma za su yi muku al'aza kaga qur'ani ya fasara su dake la yadurrukum illa aza. ba za su yi muku abdur ba aza za su yi al'aza sai shi sai ce la yadurullahu shay'a wa lahum yuridu Allahu an la yaj'ala lahum haddan fil akhirah Allah iya ne a lahira ba su da rabo ne duk wanda ya bijire wa Allah a bai da rabo wala azabun azim suna da azaba wacce take mai girma Allah ya kare mu daga azaba mai girma akwai aya ɗaya da zaka bamu a fassara wannan mu mike in babu mu tashi bismillah to sai mu tsaya akan ta بل كذبوا بالساعة شكرا بسم الله وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا والذين كذبوا بآياتنا سنستجلدهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فأي ولا ريبيو هذا ما نخاونه balkan zabo sa'a zai zama cikin furqan ko aya ta goma sha ɗaya zuwa ta goma sha biyu sai kuma ka koma a araf ko aya ta ɗari da tamanin da biyu zuwa ɗari da tamanin da uku wannan misali ne da fasara wannan ayoyi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wai akwai ya ishe ka haka ya isa darasi ya isa ya kare fata Allah ta ta ta su hade sai mu gobe kiyama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wai na ta akwai akwai sai ka ce wanda wanda ka gobe sai ka karo sai mu